a nan garin Zaria lardin zazzau jihar Kaduna a Najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar Laraba ne uku ga watan Ramadan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara biyar daidai da sha uku ga watan uku shekarar basiru dubu biyu da ashirin da hudu wannan shine zama na shida insha Allah a cikin jerin biyar wato majalis da muke yi wanda muka yi wata ke da yas idan ba manta ba muna karatu a cikin albarka maqalatun ramadaniya shahru siyam adabun ahkam walafa ash-shaykh al-allama al-ustadh ad-doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wannan littafi ayyuka ne da ɗaya daga cikin ɗaliban shi ya yi wato ya aikin tattarawa wato al-Jazairi jazahullahu khaira muna daidai kan fasli da malam yake bayani game da falalan wato wannan wata na ramadan mun ji abubuwa da malam ya kawo wanda suke da alaƙa da bayyana matsayi da daraja da falalan wannan wata na ainihin wato azumin ramadan daga jiki mun ji cewa a wannan wata allah ya zaɓi saukar da littafinsa mafi tsarki alƙur'ani haka annabawa da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sauka musu da littattafai irin su sufi Ibrahim irin su at-Taura su ma mun ji cewa an saukar da su ne a wannan wata mai albarka kaga wannan yake ƙara bayyana darajar wannan wata sannan muka ji cewa a wannan wata wata ne da ake samun gafara manzo Allah sallallahu alaihi wa ya bayyana cewa duk wanda ya azunci wannan wata to za a gafarta mishi zunuban shi baki ɗaya da sharaɗin yayi don Allah kuma yana mai imani da Allah sannan yana neman ladan hakan daga wajen Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare cewa dama tsakanin wannan Ramadan din zuwa wata Ramadan din to suna kankare zunuban da ke tsakankani matukar mutum ya ne ya nisanci manya-manyan zunubai wannan daga cikin abubuwan da muka ji kenan a darasin mu da ya gabata da malam yazo wannan gaba sai ce idafatan ila ma taqaddama dhikruhu kari akan abubuwan da muka ambata fa inna man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sallah na ibada da mutum zai doge ta yin su a wannan wata na azumi musamman sallolin dare to shi ma wanda ya yi shi yana mai imani da Allah yana mai neman sakamako na lada a wajen Allah kan wannan sallah da yake yi to shi ma za a gafarta mishi zunuban shi duk waɗannan irin opportunities din kaga ba a samun su a wani wata sai na Ramadan ban da lailatul qadr da muka gina cikin watan da aka yi kamata yan uwa masu albarka mu yi amfani da wannan dama mu ci moriyar damar nan kafin lokacin namu ya kure Allah ka datar da mu sannan a wannan watan ne kamar yadda malai amma ya ce qadu fihi shayatin a wannan watan ne ake sanya shaidanu a cikin sarka a garkame su kuma a kulle su wa tuftahu abwabul janna a wannan wata ne ake buɗe ƙofofin aljanna ba ɗayan su abwabun nar a kama ƙofofin wuta a rufe su walillahi fi hadha ash-shahri utaqa'un minan nar wa dhalika kullu laylatin sannan Allah madaukakin sarki cikin falalansa yakan yanta wasu bayi daga shiga wuta wato a wannan watan Allah yake kaddaran su cewa sun fita daga cikin 'yan wuta to wannan kuma Allah na yi ne kowane dare kaga wannan yake ƙara nuna falalan mutum ya shaida kwanakin watan gaba ɗaya domin kaga wanda bai sauran kwanakin ba wannan daman da za su a sauran kwanaki kaga ba da shi ba kenan sai malam yace wa fi hada shahar to a wannan watan dai har ila yau in masu albarka al-mubarak wannan wata mai albarka nasarallahu al-muslimina ala a'da'ihim Allah madaukakin sarki baiwa musulmai nasara akan makiyansu al-mushrikina waɗanda matsiyar mushrikai ke ghazwati badr al-kubra a wani babban yaƙi da aka yi wanda ake kira ghazwatu badr al-kubra wato yaƙin badar kowa ya san a tarihin musulunci ba za a taɓa wadatuwa da kuma wato gane tarihin musulunci ba in ba an yi tarihin yaƙin badar ba shine yaƙi na farko da an yi wato manzon Allah da sahabbai suka je suka fuskanta tare da ainihin wato mushrikan makka a lokacin da suka yi musu wulakanci iya wulakanci suka kore su daga gidajensu daga garurukansu daga ainihin wato dukiyoyinsu da iyalansu wannan ya tirsasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka bar garin makka wasu suka tafi ainihin wato a ƙasar sham wasu suka wuce madina daga baya waɗanda suka je sham suka dawo suka ƙara wutowa madina to da aka je aka samu natsuwa aka yi settling a garin Madina sai Allah madaukakin sarki yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi na cewa su fita su je su ainihin wato tare rundunan mushrikan Qurayshawa da suka je fatauci a ƙasar Sham suna kan hanyar su na dawowa to kuma sun ɗibo dukiya da kayan abinci da kayan ainihin wato siyarwa ku je ku samu ku ainihin wato tare su ku rage asara saboda mutanen da aka kwace gidajensu da dukiyoyinsu da duk mallakinsu yau sai aka ce ga waɗannan mutanen sun ɗibo daga cikin wannan dukiyar sun je siyayya wato irin sun je ƙasashen waje kenan za su yi siyayya su dawo gida ku masu wannan dukiyar sai kuka ji labari sai kuka je kuka ainihin wato samu opportunity na ku kwace abin nan da ke hannunsu na dukiyoyinku da aka ɗibo daga ciki a je a yi ciniki kun ga ya rage asara ne ko asali ma ba kuma samu abin da ya kamata ba to haka Allah ya nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki Allah ya nuna mashi cewa wasu ƴan jama'a ne ba wani yawa suke da su ba da haka a ji haka annabi ko ya ga wasu sahabbai suka fita Allah cikin kaddarawansa da tsarinsa sai shugaban wannan rundina wanda yake tahowa da ainihin wato masu a kayan kasuwa da dukiya sai labari ya ishe shi daga nan za ka gane irin yadda mutanen wannan zamanin suke da connection da kuma buƙatuwa zuwa ga jin labarin wani hali ake ciki a lokacin fa babu internet kuma ko da da shi ba a fara advancing zuwa ga amfani da shi ba babu wayan salula da ake bugawa a rinka jin halin da na nesa ke ciki ko kun fahimta the highest means of communication da ake da shi shine a samu wani mutum ya hau abin hawa ya je ya jiyo labari ya zo ya kawo mu amma a haka sai da su abu sufiyan suka ji labarin ga manzan Allah na ya fito da runduna da yake su ma masana a wato sirrin tsira ne daga ainihin wato tarko sai ya ga cewa to hanyar da ya san za su tare for sure to bari su doje wa wannan hanyar sai suka bi barauniyar hanya suka samu suka ainihin wato tsira da wannan dukiyar to the next batch na masu tahowa su kuma sun je sun siyo makamai ne da an yi wato kayan yaƙi jama'a an fahimta ko su ma sai labari ya isa su cewa ga muhammadu nan da mutane shi sun je sun tara muku hanya abu sufiyan ya fara jin labari amma an ba shi shawara shi ya yanke da kuma ku yanke to shugaban wannan rundunar kuma shi ne abuja sai ke jan muna ƙwarin shawa kuma mu mun ɗibo makamai da sojojin yaƙi mu guje wa wasu 'yan tsiraru ta ji a shi kenan sai ce wallahi sai mun bi kan hanyar nan ba za a doge ba mu je mu gani a inda ake cewa babar ɗin nan ya ce mu gwabza mu nuna musu wato jarumtanmu sannan in muka karkashe su mu tara 'yan mata a tara makiɗa a yi kiɗa a yi rawa mu sha jiya. duk duniya su ji labarinmu kun ji abin da abu jahal ya ce kenan da shi ne sai su suka tunkari wannan hanyar gadan-gadan suka ce no going back za Allah su kuma can kun tuna dalilin fitowarsu su kuma da aka ba irin wannan full force na shirin yaƙi ba da aka su suna nan suna jira su ma sai labari ya ishe su cewa masu dukiyar tafa an ce sun raɗe yanzu waɗanda suka biyo hanyar nan su ne masu makamai ya kenan za a yi a koma ni ko ko a tsaya ɗan a haka su ma sahabbai aka samu jarumai suka ce a tsaya ya manzan Allah duk inda ta kaya ta kaya mu ma za mu fuskance su sai Allah maɗaukakin sarki da ya ga ƙarfin imaninsu ya ga kuma gaskata wanda suka yi wa Allah in tasdiqullaha yasdiquk shi Allah abin da yake so ya tabbata kenan yaya ka gaskata shi sai shi ma ya gaskata ka da Allah ya ga gaskiyan waɗannan sahabban sai Allah ya ba su nasara sai ya taimake su ya turo musu runduna na mayaka wanda ba a ganin su ina fatan jama'a an gane sai dai kawai a ga aikin su sai sa su da kansu sabon sun sha mamaki a wannan yaki mutum zai daga takobi yana ganin ga maki a gaban shi amma bai gama bai gama kai hannun shi baya ya dawo da shi ba sai ga kanshi ya sauka ba mu mai kwanne da ke ko Allahu akbar ba tarihin yakin badar zamu yi ba yau da an motsa sojojin musulunci ko <laughs> to abin da ake son a gaya mana nan shi ne ka duba irin wannan yaƙi ne wannan irin yanayi wadda yanayin ya yi kamari amma duk da wannan yanayin yaƙin a cikin watan ramadan aka yi shi shi ne muhalli ga zafin yanayin su barakallahu fi ga zafin yanayi ga yin wato kishirwa ga rashin cin abinci ga yunwa amma da yake da gaske suke yi a haka aka je wannan yaki ga kenan in har sahabban can za su yi yaki a cikin wannan watan ban ga dalilin da kai za ka yi kasala kai ta bacci a cikin wannan watan ba wai kawai saboda baka ci abinci da rana ba ko ba shine kawai matsalan ba haka za ga wani kawai gaba ɗaya a lalace da an gan ya azumi hawa da Allah da Allah ce <laughs> na ba ta an gane yau ba abin da ake son a nuna mana kenan to ma da yake wa ya da mubarak nasara Allah al-muslimin ala a'dahihim al-mushrikin fi ghazwati to wannan ghazwa badr kubra din ga yi can a ƙasa mala ya dai wani ta'aliki mai tsawo yana da kyau mu dan karanta shi al-jazairi yace qala shaykhuna malaminmu mu wani ne malamin nasu kenan Abdul bin Abdulmuhsin Muhsin al-Badr ne waɗannan maqalat ɗin hafizahullah ce wahiya ulal ghazawat al-kibar wannan shine yaƙi na farko daga cikin manya-manyan yaƙoƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a zamanin shi wa qad darat rihaha bainal muslimina wa kufari quraish malam yace al'amarin wannan yaƙi yayi kamari tsakanin musulmai da kafiran quraishawa ai ko mun fahimci yanayin kamarin ko wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fil asli limulaqati عير لقريش قادمة بتجارة kun gani ko manzon Allah ya fita wannan yakin ne da nufin cewa waɗanda suka je siyo kayan abinci din nan da dukiyan nan su samu su tare su kwace dukiyoyinsu ɗan abin da suka samu a ciki da aka ba da nufin aje a gwabda yaƙi ba ne an fahimta ko to me ya faru waɗanda suka je ƙasar sham domin su yi tijara su yi kasuwanci bata abi sufyan wanda abu sufyan shine jagoran wannan wato rundunan fasaraha abu sufyan quraishan fi makka da haka abu sufyan sai ainihin wato nemi a aiko da wanda zai jiyo musu labarin hanya daga ainihin wato makka wa arsala lahum sariha ya aika musu da ainihin wato me me bin wato labaran hanya fatajahazu wa kharaju Abu Sufyan bayan shi ya isa Makka ya ga musu to ga halin da hanya ke ciki ba. amma su wa'ancan suna tahowa daga nan maka su ma sai suka ƙara yin shirin yaƙi sai kuma suka ƙara fitowa don su taimaki yan uwansu ta duba irin haɗuwa da aka yi wa musulmi a yaƙi na ka fata jan hazo wa kharaju li mulaqatin nabi sallallahu alaihi wasallam suka ƙara yin shiri bayan waɗancan masu makamai sai suka taho domin su fuskanci wato su su yaƙi manzon Allah nabi sallallahu alaihi wasallam wa farratil iru waɗannan masu dukiya su suka gudu wa talaqan nabi sallallahu alaihi wasallama wal mushrikuna fi mawqi'atil ma'ruf bi da haka sai manzon Allah ya haɗu da waɗannan ainihin wato rundina na sojojin kafiran sojojin mushrikai suka haɗu a daidai wannan farfajiya da ake kira badar a nan ne aka gwabza yakin wa hasala al-qital yaki ya yaƙi. wa at-tuham as-saffan wal taham as-saffan waɗannan wato a two opposite parties ɗin suka gamu aka yi gamayya wa min Allah ta'ala wa manna Allah ta'ala 'ala nasri al-mubin amma Allah madaukakin sarki ya yi wato taimaki muminai ta hanyar ba su nasara nasara kuma mabayyani Wani hazama al-kuffar aka yi wato ci waɗannan kafirai da yaƙi? sharru hazima kuma an ci su da yaƙi ne irin wanda ba a cewa hands down sun sha mamaki da aka duk wannan cika bakin nan na banza da su abu jihar suka yi ƙarshe a ramin ƙadi aka je aka watsa su don a nan ne ya rasa rayuwar shi zama an fahimta ko kaga cika bakin shi ya zama na banza aka je aka watsa su a wani rami bayan kwanaki uku da aka ma bar gawansu suka wulaƙanta to haka Allah yake mai su wa a Asafa lil mu'minina farina dan haka a waɗanda su kuma suka samu suka sha da ƙyar suka antaya suka kece a guje ya asirul muslimuna minhum fariqan wa yaqtuluna fariqa aka kama da yawa daga cikin su aka mai da su bayi sannan kuma an kashe da yawa daga cikin su fa asarru minhum 70 kaji sai da aka samu wato kamammu a cikin ƙurashawan nan mutane saba'in aka maishe su bayi wa qatalu minhum saba'in aka kashe wato kusan adadi saba'in a wannan ranar fil yawmi sab'i ashara min shahri sawm wannan yaki ya faru a ranar goma sha bakwai da ainihin wato watan ramadan kaga a goma na tsakiya kenan al-mubarak wannan wata mai albarka a ramadan mubarak min as-sanati ath hijra shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi daga Makka zuwa ainihi wato Madina kaga shekara ta biyu yau da yin wannan yaƙin, shekara dubu ɗaya kenan da ɗari hudu da arba'in da uku da an yi wato wannan yakin Allah maɗaukacin sarki ya ƙara wa sahabban manzan Allah yarda wa sallallahu wa sallam ala nabiyil karim wannan bayani yana nan cikin littafin sharhu al'urjuza al wanda shi malam abdurrazzaq din shi yayi ainihin wato wannan ta'rifin to daga nan malam jazairi ya dauko mana wannan tarihi. to sai mu koma cikin falalan azumi ko wa kana adadul mushrikina fi tilka al-ghazwa to ku ji adadin mushrikai a wannan yakin jama'a inda za ku gane irin kwazo da jarumtar da sahabbai suka yi mushrikai a wannan yakin adadin su thalathatu adha'afin adha'atul muslimina sun ninka musulmai miki uku da haka idan musulmai uku ne a yakin to mushrikai su nawa kenan su tara idan musulmai goma ne mushrikai nawa kenan talatin haka sun yi times na adadin musulmai da su kuma musulmai a wannan lokacin ba su wuce dubu ɗaya da ‘yan kai ba kaga mushirikai nawa kenan dubu uku da ƙari dan kar ku manta abin da ya faru waɗancan da suka taho sai aka je aka ƙara tado da wasu daga garin Makka da aka su zo ne kawai da garantin cewa za a gama da Annabi da sahabbai amma Allah ya kunyata su ya ba mu ne nasara ba ma alƙawarin Allah ne wa inna jundana lahumul ghalibun rundunan mu shine masu cin galaba shi sa wallahi in dai da gaske muka yi imani da Allah to innakum lan tuglabu min qilla karancin adadi wallahi ba zai sa a ci nasara akan ku ba domin ana cin nasara ne da imani to in dai imanin ku na gaskiya ne to ku za ku ci nasara to amma me yasa a yau muka wayi gari ga musulmai ga adadin amma kuma muna ganin kaskanci da wulakanci shine imanin ba mai karfi bane wala ba mai karfi bane imani imanin wasu ma shakka suke yi wasu na ganin anya ma da gaske ne alƙawuran nan da Allah ya yi Sai sa Umar yake ga mu sai innakum lan tughlabu min illa wala min kafara karancin adadin ku ko yawan ku ba shine nasara ba kuna cin nasara ne da dogaran ku ga Allah shi yasa su wa'ancan sahabban kullum maganar su kenan hasbunallahu wa ni'mal wakil sai su ƙara jin wani irin ƙarfin imani ya shige su sai Allah ya taimake su da haka mu ma mu imani da Allah Allah madaukakin sarki zai kawo mana nasara insha Allah wa fihi a cikin watan ramadan har ila yau ba wai yakin badar kawai aka yi ba jama'a bari ka ji kuma fataha Allahu makkata al-mukarrama a irin wannan watan aka ci maka da yaki har ila yau bayan da annabi ya dawo garin madina din ya zo ya zaunu ya kafa daula sahabbai suka samu wurin aminci bayan tsawon shekaru aka ga cewa to garin makkan nan ma fa gari ne da ya kamata a ce musulmi su suke da wato jagoranci a ƙasar bai kamata a bar musu shekaru ci gaba ba Allah ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi har ila yau shi ma a mafarki manzan Allah ya gani ya ga cewa gashi ya tafi da sahabbai an ci maka da yaƙi kuma an je an yi musulunci na gaskiya shekaran farko da aka fito za a tafi mushrikan suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam road block suka ce ba inda za ku haka haka su manzan Allah suka dawo ba su shiga makan ba hankalin sahabbai ya tashi suka ce ba ka ce ka yi mafarkin ka ga mun shiga ba annabi ya ce to da na mafarki an gaya muku dole ke wannan shekara shi nasarar Allah ka'idar shi kenan kuma ba lallai a lokacin da kai a kwakwalwanka na halitta kake tunani ba sai sanda Allah ya ga dama da haka kusan wannan ka'idar jama'a nasara da Allah yake zai wa mummune tabbas ne jama'a babu kokonto dan Allah baya saba alƙawarin shi amma kuma wani lokaci ne to Allah shi ya bar wa kanshi sani da haka in Allah ya kaddara ya faru akan idanka to Allah ya kaddara zaka gani in bai faru akan idanka ba to ba ƙarya bane ko bayan ba ka ya faru kuma kun gane wannan da ko da haka aka je aka ci maka da yaƙi nan ma aka buge cikin ka'aba duk gumakan nan ɗari uku da ɗoriya annabi ya kakkarya ta aka watso su waje yana cewa ja alhaqqu wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa gaskiya ya zo ƙarya kuma ya ƙare dama ƙarya ramin ƙarya ƙurarre ne da haka aka zo aka yi wato kori mushrikan nan cikin kaskanci da wulakanci wasu sai a lokacin Allah ya yi za su karba addinin musulunci irin su Abu Sufyan ɗin can sai a lokacin ya musulunta ina fata an fahimta da shi al'amarin Allah kenan dama ko ka sallama tun farkon al'amari ko kuma ka zo ka sallama daga baya don dole kuma an gane wannan da kyau ko eh jirgin annabi Nuhu ne in ka shiga ka tsira an kake kuma za a tafi a barka don haka da a wasu sunna jama'a ko ka karɓa cikin mutunci kai ma ka ci nasara tare da yan uwanka ko kuma ka ki ka ga ƴaƴanka sun taso sun zama ahlus sunna a cikin gidanka haka ne ko ba haka bane ko ba yadda ka iya <laughs> Allah ya sa mu dace malam yace albaladul amin wannan gari amintaccen gari ala yadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya jagoranci wannan zuwa cin maka da yaki da aka yi aka buɗe garin ya zama darul islam to daga wannan lokacin batun hijira a makka ya ƙare dama ana hijira ne daga darul kufri ila darul iman daga inda ake kafirci zuwa inda ake yi don haka a lokacin da ake kafirci a makka sai aka rinka yin hijira to yanzu da aka zo aka ci garin da yaƙi ya zama ya zama na musulmai haka kuma babu batun cewa za ka hijira wa har hannun al-asnam manzon Allah ya tsarkake wannan gari daga waɗannan tulun gumaka da ke ciki وكان عدد الأصنام في البيت وحوله 360 صنما kun ji jama'a adadin gumaka kaɗai da aka maƙe cikin ka'aba da su ɗari uku ne da ainihin wato sittin ji adadin kwanakin shekara kenan in za a rika ɗauko gumakan daidai ana bauta musu a kullum bauta musu saboda tsaban bala'i Allah ya kyauta fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahtimu hadhihi al-asnam manzon Allah ya zo ya rinka kakkarya waɗannan gumaka sunan baban shi Ibrahim kenan ko eh shi ya fara kakkarya gumaka qalu man fa'ala hadha bi na ko innahu lamina adh-dhalimin su da kai suka ce sami na fatan wani matashi ne da aka matasa ku ne ake sa ran samun canji a hannunku amma kuma sai kun zama na gari duk inda matasa suka lalace to ba wani alheri da za a yi fata daga gare su kuna matasa ku lalata rayuwanku da shaye-shaye da yawace-yawacen banza da an yi wato kallace-kallacen kwallo wallahi ba za ku tsina na komai ba kwallon nan da kuke kallo za ku shekara hamsin a kawo muku kayan haɗa kwallo ku kasa haɗawa don ku kallon kawai kuke yi ba ku yi karatun ba haɗa kwallo abun banzan ne ya gagara to ka zai mai amfanin kallon kwallon amma an kai kai karatu ba sai ba sannafa duk abin da mai kwallon ma zai buƙata. ba ka matashi kakai wasa da lokacinka lokaci shi ne jarinka maza Allah ya zo ya rika rugurguza waɗannan gumaka yana cewa wa Kulu wa qul ja al wa zahaqa yana ce yana cewa ka ce da su gaskiya ya riga ya bayyana wa zahaqa al ƙarya kuma ya riga ya rugurguje innal batila kana zahuqa dama ƙarya to rugurguje ne dama ba inda yake zuwa fa huwa shahrul jiddi wan nishati wal amal da ka ba yake ashe kenan mun fahimci waɗannan abubuwan. watan ramadan ba wata ne na kasala ba wata da ake son mutum ya himma shi yasa ina jin a wajen tafsirin mu ne da muka ja hankali ko A kan cewa hatta tarawihin nan da da daman mu muka ɗauka cewa tunda aka ce ana yin witiri raka ɗaya uku biyar wai sai a zo tarawih sai a raka ɗaya a tashi a tafi to me kuka yi kenan saboda tsabar lalaci ku cika ku kura maleji so ake a samu shiga daga wannan watan sai wani shekara karin ɗaya raka a ɗaya an fita watan amma a wannan watan ba ku ganin wasu malamai shi yasa suke raka a arba'in duk da ya wuce ka'idan da annabi yake yi amma wani duk suna yi ne domin kwazo shi yasa wasu hassoji suke yin sallar tarawihi su yi a farkon dare kuma su zo su yi a tahajjud ne suke cewa a taqid tare da malamai wasu yin inkarin shi an fahimta ko in kai ɗaya ya wadaci ɗaya Ba amma a shahid shine wata ne na ƙwazo abinda ake son a gane kenan da aka sha ɗaya nan da maza Allah yake kaku ku bari ya tsinke a wannan wata ina fata an gane <laughs> an kama wani ne ko <laughs> eh sharu jiddi ne jama'a da aka yi jiddi din sosai gaskiya wani sha kuma a rinka yin shi cikin nishaɗi an gane wannan da ke ko wal amal ai aiki sosai ba a kasala gaskiya cikin watan idan kai ɗalibi ne a watan ka dage da haddan alkur'ani ka yi ƙoƙari ka ga kan samu rabonka na haddi a cikin watan domin karatun alkur'ani yana ƙara yin albarka a cikin wannan wata haka sai da baka iya karatun ba ka fara koyan shi cikin kwanaki talatin nan za ka sha mamaki abin da za ka koya kuma ka ga yadda zai yi albarka ba ku ganin Allah da shekaran yake darasi ya ƙara muraja da malamin shi sai ya sauke Qur'ani shi yasa cikin magabata kamar yadda wasu na sauke ƙur'ani sau biyu su sauke da rana su sauke da daddare ya ka kafin watan sai sun yi sauka su ci wasu su yi talatin kullum su ɗaya wasu a kwana biyu suke sauka ɗaya wasu a kwana uku wasu a mako wasu a kwana goma wanda bai yi komai ba shine wanda zai yi sauka ɗaya a wata sai yanzu izu nawa ka kai yau gashi mun kai uku ga wata ramadan ko ko aya uku ba ka karanta ba Allah ya kyauta da haka wata ne jama'a na aiki gaskiya so ake kayi aikin da wato za ka samu shiga Allah ya karɓe ka Allah ka karɓe mu baki ɗaya ya ce shahrul ibada kun gani ko wata ne na bauta wal jihad da ƙwazo fi sabilillah wajen ɗaukaka addinin Allah fa haqiqun bi shahrin hadha fadluhu wa hadha ihsanu ala ibadihi fihi an yu'azzimahu al ibad da haka ashe kenan irin wannan wata ne wannan falala irin wannan wata da Allah madaukakin sarki ya alakanta shi da irin waɗannan falaloli to ashe lalle tabbas bai kamata bawa bawa ya sakaci a cikin wannan watan ba ina fata an gane domin Allah ya baiwa ya ya kyautata wa bayinsa da ya ba su irin wannan wata ne wannan albarka to kai bawa da aka baka wannan opportunity din kawai sai ka zauna kai kasala Shi ne irin misalin da muka buga jiya a buɗe masa taskan arziki a ce ka shiga ka ɗiba amma na lokaci kaɗan ta wasa har lokaci ya tsire ba kai komai ba to irin shi ne wallahi wannan wannan dama ce gare ka duk abin da kake so ina ƙara maimaitawa jama'a to kana da damar ka same shi a watan nan duk abin da kake so ku ji wannan da kyau ya rage kawai yanzu ka san hanyar da zaka bi ka tabbatar da abin ya samu ko ko baka sani ba shine kawai matsalar don ko baka sani ba baka samu ba baya nuna ba a ba opportunity na samu wannan abu da haka wani matsala kake da shi tsakaninka da Allah to kana iya samun warwaran shi a wannan wata shine kai zunubai a baya kana san Allah ya gafarta maka dan ka samu Allah salan alam wannan wata ne da zaka yi istighfari Allah ya yafe maka matsala ne tsakaninka da halittu kana buƙatar wani ya sa maka hannu a wani takarda haɗa shi da Allah a wannan watan kaga in ba da kanshi zai kira kai ke kawo takardar nan ba kayi project kayi kayi yaki approve A dashi da Allah kuma kai kai aiki ina fatan jama'a gani. wani ya cuce ka kana neman haƙƙinka ga yawo Allah a wannan watan ba wata ne da ake kyalewa ya tafi kawai ba kuma mun fahimta sana'anka kana son ya bunƙasa ga yawo Allah ƴaƴanka kana son ki albarka ga yawo Allah iyayenka sanar su kana son kai musu addu'a ga watan ka? yasa haza ramadan shahrun mubarak wata ne albarka mala ce wa an kuna mausiman lahum lil ibada kun gani ko wannan wata ya kamata ya zama wani wata ne na yi wato bikin ibada a ga musulmai suna ta ibadoji ya zama wani wata ne da ake celebrating ibada a ciki shi yasa kuka ga masallatai alhamdulillah musamman mu a nan inda muke rayuwa an shiga wannan watan ana ganin wannan alama duk sallah sai daga an zo an cika masallaci kai abin har ya rinka baka mamaki waɗannan mutanen nan da suke cika masallacin nan dama suna unguwan nan ne ko baki ne suka shigo <laughs> ba haka bane jama'a wani za su yi mamaki ko ko wasu aljani ne suka rikida suka zama mutane ake cika in an zo rayu ma ka ga an cika kai in ka kuskura ka zo akan lokacin da kake zo ba to sai ka tsaya a waje to alaman lalle mutane suna raya ibadoji to haka ake son a ƙara jin an fahimta ko malam ya ce wa an yakuna mausiman lahum da ibada kun gani ko ya zama wani wata ne na cin bikin ibada lahum wa zadan yawmil sannan wata ne da za su yi wa kansu kyakkyawan shiri da guzuri domin yaushe domin ranar da za su koma zuwa ga Allah mahalicinsu Yau ma'ad sai malam ya cika shi da addu'a ce Allahumma Allah kai muke roƙo ij'alna mimman ya'rif li hadha shahri makanatahu wa hurmatahu ka sanya mu daga cikin waɗanda suka san alfarman wannan watan kuma suka san irin moriya da ake ci a wannan watan domin in ka fara sani to wannan zai baka daman kai aikin amma baka sani ba dama ba za ka yi komai ba to Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda suka san muhimmancin wannan watan kuma suka san alkhairan da ke tattare da wannan watan sannan ya ce wa fikna lil qiyami fihi bima yurdika innaka sami'ud du'a ka datar da mu mu iya yin ibadar Allah na tsayuwar dare da ake ta kwaɗaitarwa ɗin nan Allah ka ba mu ikon yin su ya Allah a bisa fuskan da kai kake so kuma ka yarda da shi kai mai ji ne kai mai amsan addu'a ne Allahumma waffiqna li ta'atik Allah kuma ka datar da mu ga yi maka da'a a wannan wata wa inna ala zikrik ka agaje mu ka taimake mu ka ba mu ikon ambaton ka ambato mai yawa wa shukrika ka ba mu ikon yabo da godewa gare ka da ka ba mu wannan irin opportunity din wa husni ibadati kuma ka ba mu ikon yin ibada kyakkyawa gare ka ya Allah wa yassirna wa yassirna lil yusra ya Allah ka datar da mu zuwa ga duk wani al'amari mai sauki wa atimma alaina ni'ma Allah ka cika mana ni'imarka baiwanka ya Allah bil qiyam bi haqqi hadha baitul karim ka ba mu ikon cin moriyar wannan bakon kafin ya tafi bako ne wanda yana zuwa mana amma sau ɗaya a shekara kuma da ya zo da ya fara lissafin ranar tafiyar shi da ka ya rage ko dai ka ci moriyar shi ka ba shi lokacinka shi ma sai baka attention amma ka ci gaba da cewa da barin da dawo zan je can ne sai ka tafi baka dawo ba sai da daddare ba ko da yana nan yana zaune amma dai ya gaya maka kwana kaza zan yi tafi da aka ko kai ka haƙura ka bashi lokacinka sai ku hira mai kyau ko kuma ka ci gaba da sabgoginka lokacin tafiyan shi na yi ba zai ƙara maka kwana ɗaya ba haka ne kowa haka bane tafiyan shi zai yi to Allah ka ba mu ikon cin moriyan wannan bako da ya zo mana wa inna ala siyamihi ka taimake mu ya Allah ka ba mu ikon azumtan yinin wannan wata wa husnul adabi fihi ya rabbal alamin Allah ka ba mu ikon kyautata yin ladabi gare ka a cikin wannan wata ya ubangijin talikai ga wani lamba can ya ajiye a ƙasa daidai inda ya maganan fatu makka ina jin bari mu cika shirye shi da mun gama fasilin insha Allah yace qala shaykhuna abdurrazzaq bin abdul muhsin al-badr hafizahullah wa fi shahr siyam min as-sanati ath-thamina a wannan wata ne na azumi shekara ta takwas bayan hijira kaga tsakanin badar da fatu maka an samu shekara shida an yakin badar bayan shekara biyu da hijira sannan aka yi bayan shekara takwas kaga maganar da muke yi ko da haka shi al'amarin Allah ka bar ka wala mushi kawai kada ka ci da zuci yanzu manzon Allah da ya kosa a lokacin da yake haba ya Allah tun shekarar bara fa muka dawo nan har yanzu ba mu ci maka sai da aka shekarar takwas a madina sannan aka ci maka da yayi kaga wasu suna nan watakila tsakankanin waɗannan watan sun mutu ina fata an gane da ka ashe ba lallai abu ya tabbata a zamanin ka ba haka Allah ya gaya manzala wai ma ni da yannaka na amal ladhi na'iduhu aw natawaffa yannaka fa ilaina turja'un kai din kanka ma wasu alƙawuran da muka yi ko dai su tabbata akan idan ka ka gani ko kuma kai ma sai bayan ka mutu za su tabbata haka shi ma manzo Allah abubuwa da yawa yanzu zuwan musulunci na kasashen mu manzo Allah ba shi kuma duk nasara ne daga cikin nasarorin da ya samu idza jaa nasrullahi wal fath to baba amma kuma alƙawarin Allah gaskiya ne da haka sai bayan shekara ta takwas aka ci garin Makka da yaƙi. kad kana fatul baladil haram an ci garin wato Makka shine baladil haram garin nan ne alfarma an buɗe garin daga kafirci zuwa ga musulunci wa hadha al-fatu zakara Allah subhanahu fi mawadi' min al-Qur'an Allah ya ambaci labarin wannan ya buɗe maka a wurare daban-daban a cikin al-Qur'ani minha qawluhu daga ciki akwai fadin Allah madaukakin sarki la yastawi minkum man anfaqa min qabli fathi wa qatal da ba a iya daidaita waɗanda suka ciyar da dukiyansu suka yi imani kafin a yi fatu makka da waɗanda suka yi daga baya ba shine waɗanda suka shiga musulunci da ɗumi tun ana wahala da waɗanda suka shiga daga baya bayan an fara samun natsuwa kaga ba za ka gwada matsayinsu ba yawwa sai Allah ce ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wadancan na farko sun fi daraja a wajen Allah saboda su a lokacin ana shan wahala su suka sha wahala ku kuma yanzu cikin jin daɗi kuka zo an karɓi imanin ku amma kaga ba ku gwada kanku da wancan ba to kaga wannan labari ne Allah ya kawo game da fasu makka wannan ma shi ma yana cikin wancan littafin dai sharhul urjuzati liya sai Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba insha Allah ko kuma darasi na gaba sai mu zo kuma mu shiga siya ne. yanzu mun gama jin falalan wannan wata ko to azumi da ake yi kuma me falalan azumi Allah madaukakin sarki ya raya mu ya kai mu dare da lafiya هو ما سأل بركة عنه ذا مصر إن شاء الله لأنه مكتب وعليكم السلام ورحمة الله نعم أكرمك الله آمين وإياكم نعم صلى الله عليه وسلم إيه بنا بقى حقا أبلاين إيرو والنام gaskiya ne ai ba ma kasan mu ba kai malam na magana ne akan cewa irin yadda muka buga wannan misalai da abin da ya faru da sahabbai shi an zo ana son a shiga garin makka a lokacin da annabi ne ya ce musu yayi mafarkin an ci garin da yaki to da suka taho a wannan shekara shekara ta bakwai kenan fa aka taho wannan umara na farko amma aka hana su sai manzo Allah ya ce ba zan gaggawa ba ba nan ne aka zauna ma aka yi sulhu kuma wannan sulhun kanta malamai suka ce yana daga cikin faso maka dan ya ba musulunci dama mai ba dan karami ba a lokacin a lokacin aka samu amincin cewa to za mu iya bin ta gari kaza da ta gari kaza ba tare da tsoro ba amma da duk garin da zaka bi kana da a lokacin aka kai wa sarakuna daban-daban sakon addinin musulunci wasu suka yi wulakanci wasu kuma suka karba to kaga da ba a wannan sulhun ba wannan damar ma ba za a samu ba shi yasa shi musulmi a yaushe yana cin moriyar bi yanayin da ya same shi har shi yasa da yake ajaban da amrul mu'min al'amarin mu'min akwai ban sha'awa domin duk abin da ya faru gare shi sai ya zama alkhairi ka duba watakila akwai lokacin da aka kore ka a gidan haya kai in kai lissafi a daidai wannan lokacin babu bakin cikin da ya kai maka wannan koran amma wannan sanadin koran sai zai sa ka mallaki fili daga nan ka fara gini kafin ka ankara sai ka ga cikin shekara uku ko biyar kana cikin gidanka koren ne ya zama alheri ko ya zama ba amma lokacin da aka kore ka fa ba ka so ko kun fahimta akwai lokacin da misali za ka nemi karatu admission ka ki samu sai ka ce to bari in je in yi hadda alkur'ani kafin shekara ya zabe sai ka ta izu arba'in so mumin yana istiglalin kowane irin dama ne ina fata an gane kada ka ga wani abu a matsayin last hope a musulmi bai wannan da haka ƙasar nan jama'a kowa ya ga halin da ake ciki ana cikin halin tsanani ana cikin halin kunci domin ainihin wato ƙara komawa ga Allah kuma mu Allah kyakkyawan zato alaman zai yi kyau ne insha Allah domin ai sai abu yayi tsanani yayi tsanani sannan sauki yake zuwa kun manta shi kanshi manzon Allah har suna maka sai da abu ya kai musu ƙurewa na wahala gajan wato haƙuri akan sun yi tunanin abin ba zai kai wannan daɗewan ba suka ce ya Allah wai mata lahi ne Allah mun gaji ta yi mana alkawari mun yadda amma wai yaushe ne amma mai Allah ya ce mutu. ya ce inda na tsari yana nan fa eh, ba sai san da kuke so ba sai san da shi Allah ke so ya ce ko ƙara hakuri nasarar ya zo ko bai zo ba to haka al'amarin yake mu rinka yin hakuri a duk halin da muka samu kanmu amma mu rinka neman menene mafita a bisa hasken alkur'ani da sunna in dai mun riƙe wannan hanyar wallahi kada mu hauki matsalar shine in ba mu bi tafarkin qur'ani da sunna ba to dawul dawul da muke yi sai abin da kuma ya karu amma in dai mun bi wannan tafarki insha Allah za a samu nasara din da izinin Allah sai sa muka ce ba wai a Najeriya ba kawai ba a ko ina a Gaza ne a yi wato Niger ne a ko ina a duniya kowane matsala ku dube shi a bisa hasken alkur'ani da sunna lalle nasarar Allah zai tabbata alkawarin Allah ne kuma Allah baya saba alkawari Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah ya kai mu darasi na gaban insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi